danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma wata sabuwar rigima ta sake barkewa a masana'antar kano tsakanin jaruman masana'antar kano da kuma waɗansu gaggagaggan malamai waɗanda ake ganin cewa 'yan izala ne ga baki ɗayansu wanda aka tabbatar da cewa duk lokaci zuwa lokaci sukan iya taso da waɗansu 'yan batutuwa a dangane da jaruman masana'antar kano ɗin irin wanda suka san ba za a zauna lafiya tsakaninsu da jaruman ba wanda sukan sa musu ido akan harkokin nasu na yau da kullum ma'ana dai harkar fina-finan da suke gudanarwa a cikin masana'antar Kano din wanda suke sa masu ido suke cewa su kuma jarumai akan sana'ar su wanda kuma su ma wa'azin sun ɗauke shi kamar sana'a ne kamar yadda suka san da cewa za su je su yi wa'azi su samu kuɗi haka zalika wani babban mai kuɗi ya ga cewa su malamai ne masu wa'azi ya ɗau kuɗi ya ba su kuma su karɓe a cikin rigar wa'azi to kamar haka su ma 'yan fim suke zuwa su fim ɗin su su faɗakar kuma su samu kuɗi to amma su ba wai a cikin rigar cewa za su yi wa'azi suke samun waɗannan kuɗaɗe ba sun ɗauke shi a matsayin su sa kuɗi ne su samu kuɗi amma su jaruman masana'antar kaniyu suna ganin cewa kamar wannan kallon da ake masu na cewa abubuwan da suke ba daidai ba ne to lalle babu shakka yana da kyau a waiwaya kan su kansu malaman waɗanda suke ci da addini wanda taushidi da kansa ya faɗi masu ci da addini ga irin makomar da za su tsinkaye kansu ma'ana dai malamai waɗanda suke ci da addini kuma sun tabbatar da cewa duk malaman da suke sawa jaruman masana'antar ido akan harkokinsu na yau da kullum masu ci da addini ne amma dai kafin mu je mu ji irin turka-turkar da wannan malami ne ya taɓo 'yan kaniyo ɗin ku biyo mu da subscriber. Hakika jaruman masana'antar Kano sun nuna halin Allah wade tsakaninsu da malamai waɗanda suke sa masu ido akan sana'ar su da kuma harkokinsu na yau da kullum. Musamman yanayin yadda suke cewa ko da yaushe idan suka tashi faɗar magana suke jamu akan kan jaruman masana'antar Kano ɗin wanda sun manta lalle babu shakka faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ce a kowane irin abu wanda ake yi na duniya zaka iya samun gurɓatacce kuma zaka iya samun wanda yake ba gurɓatacce ba ma'ana dai zaka samu nagari da kuma na banza amma sai dai su malaman ba sa iya bambance nagari a cikin masana'antar Kano din haka zalika ba sa iya bambance na banza idan suka tashi yin maganar su ga baki ɗaya suke wa jaruman masana'antar Kano din jam'u. To menene abin da ya haɗa jaruman masana'antar Kano da malamai irin waɗannan waɗanda suke fitowa su wulakanta malaman 'yan masana'antar Kano din su tozarta su. A dangane da wani bidiyo da ya fita sabo wanda wani malami yake wa'azi wanda 'yan masana'antar Kano din suka sa mai dabta jaki wanda har ta kai ta kawo ko ka bisani shi wannan dabta jaki aka ci gaba da kiransa haka bayan sunansa wanda yake na yanka wanda kuma mutane suka fi sanin shi da su wato dai dabta idris lallai babu shakka wannan magana ce wacce take an riga da an dade da yin ta haka zalika ko waɗansu sababbin maganganun waɗanda suke daɗa fitowa yanzu haka daga bakin malaman ahalus sunna waɗanda aka fi sani da malaman izala wanda dukkan waɗansu maganganu da suke fitowa daga bakunan suke fitowa ko musamman yanayin yanda watan maulidi ya zo suke ganin dukkanin jaruman masana'antar Kano su ma suna da bada gudunmuwa bangaren yin maulidin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma ba su yarda da maulidi ba kan haka waɗansu mutanen suke faɗan dalilin da ya sa kenan suka kiragawa jaruman masana'antar kanewood a daidai wannan lokaci suke fitowa da sababbin maganganu irin wanda ya kamata a ce duniya ta kalli a jaruman masana'antar kanewood da cewa dukan su ba mutane bane na gari haka zalika a guji mu'amala da su ko kuma a guje su akan hakan su kuma jaruman masana'antar kanewood suka fara mai da martani da cewa malamai yanci, da addini babu wani wanda ya isa ya zo ya sa mana ido akan sana'ar mu ya sa muku ido akan abin da kuke samu samu idan kun wa'azi ba don komai kuke wa'azin nan ba sai don ku samu duk a cikin ku babu talaka masu wa'azin nan da kuke wa'azi na yau da kullum wannan shine martanin jaruman kaniyo din akan malaman masu mu gari